the weighted average cost of gas, inflation, and the exchange rate. Tsokacin sakataren hukumar daidaita farashin kaya Dr. Ishmael Aka kenan a daidai lokacin da yake fitar da sanarwar kare kuɗin wutar lantarki da na ruwan famfo a inda yake cewa hauhawan farashin kayayyaki da faɗuwan darajar siri bisa dalan Amurka da tsadar makamashin iskar gas na daga cikin dalilan da ya sa gwamnati ta amince da karin kuɗin ruwa da na lantarki. Wannan ƙarin ya fara aiki daga ranar ɗaya ga watan Satumba ɗin bana a inda al'umman ƙasar za su biya ƙarin kashe ashirin da bakwai goma sha biyar bisa ɗarin kuɗin wutar lantarki kazalika kashe ashirin da ɗaya da digo hamsin da bisa ɗarin kuɗin ruwan famfo matakin da masharhanta suka bayyana cewa lokacin inganta shi bai dace ba. Mr. Mark Buwadu Abuwaje shugaban kungiyar haɗin gwiwar masu harkar kasuwanci a Ghana ya bayyana cewa ƙara kuɗin wuta da ruwa a wannan lokaci zai ƙara haddasa hawan farashin kayayyaki yayin da ƙasar ke fama da matsalar tsadar rayuwa. Hauhawan farashin kayayyaki kayayyaki ya yi sama sa'annan kuma ga karin kuɗin wuta da ruwa ina ganin an lokacin kara kuɗin bai dace da yanayin da ake ciki ba. Shi kuwa Dr. Najib Ibn Hassan masanin tattalin arziki a kasar ya ce karin kuɗin wuta da ruwa a yanzu zai yi mummunan tasiri akan al'umma da ma gwamnati sabida in kuɗin wuta da ruwa suka yi tsada shakka babu masu sace wuta da ruwa ma za su ƙaru. Karin kuɗin ruwa da kuɗin lantarki ya kai cikas na masana'anta da kuma jami'an baki daya wasu kwamfanin ba su iya ba ko su close down in close down dina nan ya ga mutane da yawa za su rasa aiki su su rasa aiki na kuma rashin aiki cikin kasa kuma ya karu ta wurin bangaren mutane yanzu mutane su a fatan light idan mutum ya kai ya kamata ya biya kudin light da zai biya dole zama hanyar da zai biya sata to sata zai karu kuma zai kamar zai kawo mayan yan 'yan wuta hasarin kuɗi. Ya dai baiwa gwamnati shawara da ta yi ƙoƙarin samun kuɗi domin ta ɗauki wannan dawainiya sabida halin da ƙasar ta tsunduma a ciki a yanzu. Amma don har yanzu dai zai iya duba in ina samu wani kuri ta wani bangare ya so a taimaka mayan kasa. Ko yaya al'umma suka ji da wannan sanarwa? Gaskiya suna na Fulani. Kuɗin wuta nawa kake sai? Eh ina san 20 da da yake mu biyu ke cikin mita amma yanzu kuma abin ya karu. Kaga shi yasa dole ya taba mu yanayin kuma samun ba kamar da ba komi yi kasa sai dai muna taya shugabannin addu'a Allah ya kawo muna saukin rayuwa sunana Faruk don always kai kana tunana abinda zaka ba yara su je su je makaranta wallahi ba taba tambaya na gudu ruwa ba amma shekaran jiya an tambaye ni an naji kunya saboda ƙari ƙarin ya muna yawa wallahi mu mun gaji hukumar PURC mai daidaita farashin kayayyaki a kasar da ta jaddada cewa shiga tsakani da ta yi ne sa ƙarin kuɗin ya yi kasa sabida hukumomi da suka hada da na wuta tare da na samar da ruwan famfo sun buƙaci ƙarin fi da kashi ɗari bisa ɗarin farashin asali. Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.